بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أشرند ترى قوة الرجب شكرا تدبو da hudu da talatin da shida hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da goma sha biyar a lissafin turawa muna kan darasi na sittin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na wato ihya sunna a birnin kano nigeria yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala ina jin mun tsaya ne a gabar magana ta 87 ko ko ba ka bane الدفن ko matsala ta 87 wajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran mun karanta wannan hadisin ko amma ba mu fassara shi ba ko jayyid to yanzu za mu dora ne akan um, wajibi ne a binne mamaci ko da wannan mamaci ba musulmi ba ne lalle sai an binne shi wannan sako ne ga musulmi cewa ko da kuna zaune a wurin da yake ba ku kaɗai ba ne musulmi sai ta kama wani kafiri sai ya mutu to kamar yadda yake wajibi ne dole abin ne musulmi shi ma fa dole ne abin ne shi kar a bashi dan kada gawarsa ta wulakanta ta tozarta dan shi ma dan adam ne akwai hadisai guda biyu da malam ya kawo a babin ya kawo hadisin farko um, ya ce da yawa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun ruwaito wannan hadisin daga cikinsu kuma akwai abu talhat al-ansari uh, wasu ya lahu yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من سناديد قريش أرانا ياكين بدر yakin بدر شيني yaki نفرقو دا أكفاري aka fara yi a musulunci daga hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je yakin badar an fita ne ba da niyyar yakin ba amma dalili ya kaddara kuma sai da aka yi yakin so ba ma wani shiri can annabi ya yi ba manzo Allah ya yi umarni da a tattara sanadid quraish manya-manyan shugabanni sanadid jam'i ne na sindid in an ce sindid ana nufin wato babba jagora ra'is kenan kuma ko ka ce an ra'isu shuja wato shugaba jagora kuma mai jarintaka mai jarintaka mana cikin manya-manyan ƙurishawa waɗanda ake ji da su mutum ashirin da hudu daga cikinsu aka kashe su manzan Allah ya ce duk a ja su fajirro bi arjulihim aka ja su da ƙafafuwansu aka kama ana ja ba wai rungumansu aka yi ana aka ɗauka ba kafirai ne sun je da niyyar su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun je da niyyar su kashe sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun je da niyyar su kammala da musulunci gaba ɗaya dukan farko Allah bai ba su nasara ba aka karkashe su wanda Allah ya ce waɗannan mutane 24 a ɗebe su a ja su da ƙafafuwansu fa uzifu fi tuwan min tuwa badrin aka jefa su a cikin rijiya daga cikin rijiyoyin badar suna cikin kaskanci suna cikin tozartuwa suna cikin kazanta khabisin mukhabbasin ba'dhum ala ba'd akai ta jibga su wani kan wani kawai malu shahid duk da cewa ba musulmi bane sun je da niyyar su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam su kashe sabon annabi amma kaga da suka mutu annabi ya ce a ja su a je a me a zuba su a rijiya a rufe su kaga bai ce mu tafi mu kyale su tsuntsaye su su cinye su ba mu tafi mu kyale su rana ta buge su su ribe ba annabi bai ce ai wannan ba <coughs> shine mahallu shahid aka jefa su wani kan wani sai dai illa ma kana min umayyah bin khalaf fa innahu tafakha fi dir'ihi fa mala'aha sai dai wani da ake ce da shi umayya ibn khalaf cikin manya manyan arnan kenan shi malam kafin a zo a ɗauke su a zuba su a rijiyar ya kumbura ya cika rigarsa dam subhanallah ga kafirci an zo za a ja shi aka ga a kumbure ke duk mutumin da yake ya kumbura bayan ya mutu to zai iya ballewa an ka taba shi yanzu yanzu zai tsinke shine in tafaka fi dir'ihi fa mala'aha fa zahabu yuharrikuhu fatazayal fakaru sun je za su ɗan motsa shi su tura shi a rijiyar nan kawai sai fara tsintsinkewa ya fara gutsurewa shine fatazayal za'u hoke kenan ana jinsa sai balle balle saboda ya gama ruba a iya yan kwanakin fakaru sai suka bar shi inda yake saboda ai ba daɗi ba daɗi ka ga mutum gawarsa ko da ba musulmi wani gawa kuma a riɓe ai ba daɗin gani wa alƙau alaihi ma ba min at wal hijara sai suka ta ɗebo ƙasa da duwatsu kai suka yi ta zuba masa kawai a haka ɗin daidai da a tona rami ma a kama shi a jefa bai zai ɗauko ba saboda ya riɓe kawai sai aka ce a ɗebo ƙasa a ta zuba masa da duwatsu aka ta zuba masa aka rufe shi a haka kaga mahallu shahid ba musulmi bane amma annabi ya ce a rufe shi to da mu abin da ya dame mu wato a rufe shi din kun gane yawa kuma wannan yana nuna mana tsaftar musulunci yana nuna mana tsaftar musulunci har da ba musulmi ba musulunci ya mutunta shi ya kimanta shi ya darata shi a wannan babi na idan ya mutu din a kula da gawarsa وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرسة ثلاث ليال ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya galaba akan mutane to yakan tsaya a wannan wuri in an ce al'arasa dukkan wani wuri mai faɗi farfajiya shine arasa wuri mai faɗi kamar yanzu filin bal ma arasa ne an gane ko wato space mai yawa A rasa ake ce da shi to annabi idan ya je yayi nasara akan mutane inda aka je aka gwabza yakin sai ya tsaya kwana uku yana jiran kota kwana ko akwai wani gyauro ko akwai wani saura da zai sake dawowa ya tsaya kwana uku ya kiliyarin abubuwa tukunna ya tabbata ya kammala da su sannan sai ya gaba Ɗabi'a sa kenan sallallahu alaihi wasallam shine ya ce falamma kana bi badrin yawmas al salis amara bi rahilatihi fa shudda rahlaha ranar da aka yi yakin badar sai da ya zauna ya kwana uku to kwana na uku din shine sai ce to a kawo masa dabbarsa a dora mata sirjinta shikenan ya ce to zai tafi a cikin waɗannan kwanaki ukun ne wannan mutumin har ya kumbura kaga su sauran ma ba su kumbura ba shi ya ma kumbura kai Allah raba mu da mutuwa akan kafirci aka dora mata sirri thumma masha wa taba'u ashabu Allahu akbar sai manzo Allah ya kama hanya yi tafi sai ga sahabbansa kuma suna bin sa tiryam tiryam tiryam a baya haka yake suna tafiya sai su koma baya shi yana gaba suna raka shi kenan sai dai idan ana tunanin wani farmaki a gaba to sai a wasu sai su wuce gaba akwai 'yan leƙen asiri su za su yi gaba can sai sun yi kiliyarin hanya idan sun ga hanya akwai matsala sai su maza su dawo su ce a canja hanya kar abu nan gudu ka duba yadda waɗannan suke son manzan Allah suke ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shikenan suka bi shi wa qalu ma nara yantaliqu illa li ba'd hajatihi hatta qama ala shafatir rakai da ya zo tafiya sai suka ce muna ganin annabi da ya tashi ne yanzu zai je biya wata bukatarsa amma bari mu gaya za a yi sai muka ga ya je bakin wannan rijiya shine arzaki idan an ce arzaki a larabci ana nufin ina irin buɗaɗɗiyar rijiya wanda ba a yi mata baki ba ban sani ba da hausa me zan ce ina wanda suka yi harkar rijiya da ƙauye rijiya buɗaɗɗiya wanda ba ta da gini a gabanta banda ba a mata gini aka mata wato inda za a ɗora itace a jaba ko littafi zan bayar in an bani in an ba da sunan nan dai duk hausawa ne a kano ake ko ta me sunan wannan rijiyar kaji <laughs> kaji wai ba a daure ta ba wannan ai dabara ne me zaka ce malam eh kudurruma Allah ma albarka kudurruma daga kurma kenan ko Na, ban ji ba littafi yo ni za ka yi magana littafi malam ka zo ga danke wallahi zan baka littafi insha Allah ta'ala wato dan na ce zan bada littafi sai an raba da shi dole to ka zo zan baka ni ma ka taimaka min kururuma eh na rike insha Allah ka gani ma yau na yi karatu Allah sa ba construction bane ba zama kai ka hada su a <laughs> to ai gaskiya ne <laughs> to manzo Allah ya tsaya a wannan kurirmar rijiyar bakinta wanda ba a rufe ta ba ko ba ka bane kawai malam waɗanda aka inda aka jefa waɗannan mutane faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qad jayyafu annabi ya tsaya yana kiran sunansu da sunan iyayensu bayan fa sun zuba su a rijiya yana kiran sunansu da sunan iyayensu alhalin sun zama mushe daga jifa ne jayyafu kenan يا أبا جهل بن هشام ويا أتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة وانا كان ينجد ديني وا وبنس ديا أما كما متوا تاساميس أكافرش أتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة وليد بن عتبة كلنا ina so ku zana sunan nan da Allah Hisham wannan wannan Abu Jahl bin Hisham nan na biyu utba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da dan uwansa shaiba ibn rabi'a sai kuma walid ibn utba ma'ana walid dan gidan wannan mutum ƴaƴan dangi ne gaba ɗaya suka zo suka yi manzon Allah taron dangi wannan manya-manyan arnan kenan a wannan lokaci. ka rike sunansu dan duk inda ka ji sunan waɗannan mutanen to makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko masu faɗa da shi na kawo wuka amma Allah ya kaddara a badar an kammala da su sun mutu gaba daya sai dai tarihi manzo Allah ce ayi surrukum annakum Allah wa rasulahu fa inna kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan yanzu ba zai faranta muku ba da kun bi manzan Allah da kun bi Allah kun bi manzan Allah da bai fi muku ba yanzu gashi kun zo kun yi mummunar mutuwa mutuwa ta wulakanci mutuwa ta tozarta me amfanin wannan mutuwar to yanzu ba gashi kun mutu ba mu dai mun samu abinda Allah imana alkawali gaskiya ne fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan Allah ya kaddara ya gaya mana zamu yi nasara kan kuma mun yi nasara to ku din yanzu fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to ai yanzu kun mutu ko to yanzu ku bani labari shin ba ku samu abinda Allah ubangijin ku ya muku alkawari cewa gaskiya bane ba yanzu ai kun mutu ku bani labarin azabar da ku gamu da ita subhanallah manzo Allah yana magana da gawawaki fa sami'a Umar Umar ibn al-Khattab sai ya jiyo manzon Allah yana wannan wato magana Umar sai ya yi mamaki yaya aka yi annabi yana yi wa gawawaki magana ya ce ya rasulallah ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha yaya kake magana da gangan jikin da bayi da rai gangan jikunan da ba su da rai ya kake musu magana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa hal yasma'una yau suna jin ka ne yaqulu Allahu azza wa jalla innaka la tusmi'u al-mauta bayan Allah ya faɗa ya manzan Allah cewa kai ba za ka ji yadda matattu ba wannan magana da sayyidina Umar ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna Umar masha alal asl sayyidina Umar ya tafi ne akan asali asali shine duk wanda ya mutu ai baya ji ko kuma ma ga ƙari ma Allah ya gaya musu cewa annabi baya jiyar da matattu ko shi sa annabi yayi ma Umar yayi mamaki yayi aka annabi yake mutanen nan magana to bari mu ji me ya faru فقال رسول الله صلى الله عليه wallazi nafsu Muhammadin biyadihi بيده نارا muku. da wanda ran Muhammadu yake hannunsa Allah kenan hannun da ya dace da shi ina muku rantsuwa da wanda ran Muhammadu yake hannunsa shine Allah ma antum bi asma'a lima aqulu minhum wallahi kuma ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba tantinin ma Allah ya dawo musu da rai yanzu suna ji dan Allah ya tozartar da su ma dan Allah ibulakantar da su ma dan Allah gadan musu da bakin ciki da kuttu da damuwa sai ya dawo musu da ran su ji abin da annabi ya gaya musu saboda sun yi yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to wallahi ku din Umar wallahi ba ku fi su jin wannan magana ba wallahi إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق من قال والله yanzu din nan waɗannan mutanen sun san cewa abin da nake gaya musu shine gaskiya sun riga sun sani a wata riwayar innahum al'ana la yasma'un annabi ya ce yanzu nan suna ji wannan magana da muke yi suna ji ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an sai dai kawai ba za su iya dawo mun da martani da kowane abu ba ko kalma ba su isa su yi magana ba amma dai suna ji kuma wallahi mun yi imani manzon Allah ya ce suna ji mun kuma yadda to ya za a yi da wannan kenan wannan wani abu ne khas wani abu ne keɓantacce babu cin karo tsakaninsa da wacce ra'aya. Allah ne ya dawo musu da ransu kuma da wahayi annabi ya gaya mana da ma yanta ku anil hawa annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya annabi ya gaya mana cewa suna ji wallahi har sai da rantsuwa ce wallahi suna ji kuma nan ba abun mamaki akai ai daman a hadisi sahihi manzon Allah ya faɗa cewa yayin da mutum ya mutu aka kwantar da shi a kabarinsa aka dora masa ƙasa aka binne shi yayin da waɗanda suka binne shi suka juya za su tafi suna magana suna Allah ya ji kansa Allah ya masa rama juya wannan da suke yi maza Allah ya ce hatta innahu la yasma qur'ani alihim wallahi har karanta kalmar su yana ji har juya wanda sai motsin da suke wannan mamaci da aka binne shi yana ji kai Allah ya mana afwa Allah ya fi mana da yake cewa ahyahum Allah lahu hatta asma'ahum qawlahu Allah ne ya raya masa su dan ya jiyar da su zancen Muhammadu din taubikan wa tasghiran wa nikmatan wa hasratan nadama dan a kunyata su sannan kuma a kankan da su sannan kuma a ɗanɗana musu kuɗa shine nikama a ɗanɗana musu kuɗar azaba wa hasratan su zo su yi hasara da nadama kuma Allah ya yi wa manzan Allah wannan ne kuma matsayin annabi ya kai haka har ma ya fi sallallahu alaihi wa sallama Allahu akbar mala albani yace قلت رواه جماعة sahaba الصحابة وهذه رواية بعضهم kun ga wannan hadisin ai da yawa jama'a jama'a cikin sahabbai suka ruwaito ta kuma wannan shine wani bangare daga cikin abinda da sahabban suka ruwaito ga wani bangare na wahum al na farko Abu Talha ansari yarwihi qatadatu qala zakara lana Anas bin Malik an Abi Talha bihi wannan riwayar farko kenan Abu Talha ya ruwaito kamar daga tada ya ruwaito ce Anas ya gaya mana Anas ibn Malik daga Abi Talha ansari da wannan riwaya din akhrajahu al-Bukhari wal lafzu li Muslim aw al lafzu lahu ومسلم وأحمد والزيادة الخامسة له وهي على شرط مسلم وأخرجه النسائي أيضا لكنه لم يذكر في a. أبا طلحة وهو رواية مسلم ولا حديث البخاري يا فتر مسلم يا فتر Ahmad ya fitar kari na biyar a ciki in kun akwai biraket biraket. wanda aka sace tsakanin baka baka ku irga na biyar a ciki wannan ƙarin ziyada ne mana daga imamu Ahmad ne ƙarin ya zo kuma yana kan sharaɗin imamu Muslim imamu Nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi din sai dai a cikin sa bai ambaci Abu Talha ba kuma wannan riwayar ta Muslim ce wa Ahmad kuma du wa indahu az-ziyadatul ula akwai karin farko a cikin hadisin na Imam Ahmad ne wasu tabi'a da ta bakwai wa isnaduhuma sayyun ala shart Muslim duka kare-karen guda biyu isnadin su ingantacce ne a bisa sharadin Imam Muslim wa indahum a'ani as thalatha waɗannan guda wato ƙari uku nan da aka samu a ziyadatun rabi'a wal khamisa dukansu gabaki ɗaya su waɗannan su imamu ahmad suka ruwaito Allah ya ƙara musu yadda illa annahum qalu umayya bin khalaf amma a riwayar akwai ƙarin umayya ibn khalaf badala walid bin utba kun ga wata riwayar akwai walid bin utba amma wannan akwai ƙarin umayya ibn khalaf yace amma wa huwa khata'un min ba'd ruwati wannan kawon kuskure ne daga wasu masu riwaya saboda me li'anna umayyata lam yakun fil bi'ri umayya ibn khalab baya cikin wannan rijiya da annabi ya sa aka jefa waɗannan mutanen baya ciki malam ka duba ilimi a can an faɗi waɗannan sunanakin sai aka samu wata riwaya wani ya je ko hadda wannan mutumin umayya ibn khalaf albani ya ce to wannan kuskure ne saboda a bincike ya nuna cewa umayya ibn khalaf baya cikin wanda aka jefa su a cikin wannan rijiya din kama ta dullu alaihi ziyadatu thaniya kamar da qari nabi din ya nuna wa fi fi hadisi wa fi hadisi aisha kama ya ci bi sanadi hasan kama yadda ta zo a hadisin aisha aisha Allah kara mace da isnadi mai kyau wa inda mu aidan aziyadatu sadisa wal ashira a gare su akwai wannan ƙari na shida da na goma wali ahmad alhaji ta ashar ashara ƙari na sha ɗaya kuma imam ahmad ya rawaito wannan dai duk ƙwarewa ne da gogewa ta ilimin hadisi na malam albani kun san daman malamin hadisi ne so dole idan ya fitar da hadisi sai ya ƙaƙale shi ya fito da shi dalla dalla dan mai karatu ya san an ba shi authentic abu wato abu mai inganci tabbatacce garanci tabbas annabi ne ya faɗa kuma garanci abin ya faru dan a gaya ma hanyoyin da aka ruwaito Ahmad Muslim Bukhari wane ne duk sun ruwaito kuma duk idan ka koma cikin littafin za ka samu akwai riwaya ta biyu asani Umar bin Khattab shi ma ya ruwaito rawahu anhu Anas aidan binawi wa fi ziyadatu thaniya ƙari na biyu din nan riwayar ah, da Imam Umar Umar ibn Khattab ya ruwaito da Anas aka samu karin akhrajahu muslim wa nasa'i wa ahmad duk sun ruwaito da imam ahmad duk sun ruwaito ta uku abdullahi bin umar wa lahu riwayatu thaniya abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito kari na biyu din a cikin isnadin ai a cikin hadisin na faɗa in nace kari kari za ku ga kowanne hadisin ya kawo akwai wanda ya shi a cikin bracket tsakanin baka to wannan duk kare kare ne ba sa cikin asalin hadisin amma a wata riwaya aka same su to riwaya ta ta biyu wato karin daga gare shi ne az-ziyadatu a kuma du akhrajahu al-bukhari hadisin bukhari ya ruwaito wa ahmad da imam ahmad wa fi riwayatin lahu a wata riwayar ta imamu ahmad fa zakara dalika li aisha aka ambaci haka ga na aisha fa qalat ya hala ya'ani ibnu umar sai ta ce kash lalle ibnu umar yayi wahanu shine wahala ba wahala ta hausa ba fa yawwa wahala a larabci wahima mana mai zan ce ya yi wahami ya zaci abin haka yake amma ba haka ba ne kamar yanzu misali mutum ya zo karatu fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra ko wanne ne a farko fa inna ne ko inna fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to mutum yana iya yin wahamin ya zo karatu kawai ya fara cewa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra kaga wannan menene wahami ne yayi takdim da ta'khir kenan ana iya samun wannan wurin da ake cewa wa sai ce fa wa qala Allah la tattakhidu sai ce fa qala Allah la tattakhidu kaga wannan akwai tasibi akwai kuma wahami a ciki yawwa to aisha daman ɗabi'arta akan kawo abu ta yi wa sahabbai gyara saboda tana da ilimi imamu zahabi a tarihinta in an samu dama a koma cikin littafin siyar alamin nubala na imamu zahabi ya ce tab an daɗe ba a yi wata mace irin aisha ba karatu dai da ilimi babu irinta a yanzu dai a tarihi har yanzu ba a samu wata mace da aka ce iliminta da karatunta ya kai nana na aisha ba a ta da karancin shekaru amma Allah ya ba ta karatu sahabbai da yawa sun yi karatu a wajenta ta bi aikan daman ba magana gidanta jami'a ya zama da mutum ya ji biribiri wani abu sai a zo gurin aisha tambaya kuma ba wannan babin ba hatta harkar likitanci da an nemi maganin wani abu rasa sai a ce a tambayi aisha ana tambayin sai ta bada labari ce ku je ku cire ganye kaza da itace kaza ku hada kaza shine maganin kaza ku je ku dauki toka in mutum ya kone ku je ku dauki toka ko ya kare yana zubar da jini ku sa toka ku danne zai hana jini zuwa aka tambaye ta yaya aka yi samu wannan ilimi ta ce zama da annabi ta ce ina tare da manzon Allah akan zo a taimai tambayoyi ina jini kuma ina kiyayewa Allah ji dan Aisha ta ce to ibnu umar gaskiya ya yi kuskure to me kuskuren wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam humul ana wa isnaduha hasan wa fiha ziyadatu thaniya aidan kama taqaddam ce ai annabi ya ce su dinnan a yanzu ma'ana ta kawo kalmar yanzu dinnan yanzu ba wai wa innahum ala yasma'una kawai ba akwai kalmar al'ana ya yasma'un kenan to shi ne suke cewa malaki ta walam annal ulama sawwabu ta bin umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahum al'ana la yasma'un kulura imamu albani yana so ya tabbatar da cewa kalman nan ta al'ana la yasma'una al'ana la yasma'una wanda abdullahi dan umar aka ce ya faɗa yanzu wallahi suna ji wannan lamɗin lamul ƙasam ce da rantsuwa ma al'ana la yasma'una idan kun lura a can an ce wallahi kun gani akwai wata wallahi ko wallazi nafsu muhammadin bi yadi ma antum bi asma'a lima aqul lahum minhum wallahi innahum al'ana la ya'lamuna kun ga akwai al'ana la ya'lamuna ko yawa? akwai kuma al'ana la yasma'una akwai kuma wallahi to shine ake so a tabbatar da wai meye annabi din ya faɗa to wannan kalmar wahala din da nana aisha aka ce ta faɗa albani ya ce an yi raddin wannan kalma din li'annahu musbitun ita nana aisha korewa take shi kuma ibnu umar tabbatarwa yake akwai ka'ida ta malaman usulu almusbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shi ake gabatar da maganarsa akan wanda ikori wani ya zo ya ce babu wani kuma ya ce akwai a ka'ida ta ilimi to wanda ya ce akwai din nan shine za a yarda da maganarsa amma ya proving cewa akwai din ina fatan kuna fahimta yawwa um, sai take cewa sai ke cewa لأنه مثبت وهي نافية ولأنه لم يتفرد بذلك bal taba'ahu abuhu ba shi kadai ya faɗa ba babansa ma ya yi masa mutaba'a Umar kenan da Abu Talhata kama taqaddama wa ghayruhuma kama filfaci fath kamar yadda zo fatul bari faraji'uhu in ita tafsila ko ma ka dada duba an kana son bayani dalla dalla wal haqu anna ma rawahu al jamaa sawabun abinda jama'ar malamai dinnan sabai suka ruwaito shi yafi inganci wa ma rawatu aisha kadhalika shi ma abinda aisha din ta ruwaito wa kullu thiqa ita ma abinda ta sani ta faɗa shi ma abinda ya sani ya faɗa to amma tunda ita korewa ce shi tabbatarwa ya sai mu dauki nasa wa kullu thiqa dukkan su amintattu ne wala ta tanaquda bainar riwayatayn babu cin karo tsakanin riwayoyi guda biyu wa tudammu ihdahuma ila al ukhra sai a haɗo ɗayan zuwa ɗaya kamar fa'alna fi siyaƙin hadis kamar yadda muka faɗa muka aikata a cikin siyaƙin hadisin yace sun akhrajahu ahmad wa ibn hisham fi sira bi sanadin hasanin sannan kuma imamu ahmad ya fadda wannan hadisin da ibn hisham a cikin sira ɗinsa da isnadi ingantacce wa fihi az-ziyadatu thalitha ƙari na uku yana cikin riwayarsa hadisi na biyu an ali radiyallahu anhu qala an ruwaito daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce lamma tufiya Abu Talib jama'a da Allah ina so a nutsu mu fahimci wannan hadisin da za mu karanta kuma ina so ku ji lafazinsa kamar yadda aka ruwaito shi saboda akwai wasu abubuwan da yawa a ciki na saƙo da za a fitar bayan wannan saƙon da ake so a tabbatar amma a ji lafazin a fahimce shi aliyu bin abi talib ko shine baban wa eh, dan gidan wa dan gidan abu talib babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu talib babban manzan Allah din nan akwai ta tabirza da kuma ce ne na ce je ka ka dawo shin ya musulunta ko bai musulunta ba wasu ma sun ce ma dan aljanna wasu ma sun ce ma musulmi suna yin wannan ne a iya tunaninsu da za'aminsu da rayawarsu cewa don su ba manzan Allah kariya wai a ce baffan annabi musulmi ne to ana ba da kariya ne da ilimi ana ba da kariya ne da hujja ana ba da kariya ne da dalili kamar yadda mun taɓa karanta wannan karatun wani abu makamancin wannan amma yanzu gaba ta zo dole mu daɗa karrarawa lalle a tabbatar da abin da hujja ta tabbatar da shi a tabbatar da abin da nasi ya tabbatar da shi san zuciya ra'ayi ni haka na gani haka nake so ba abin sa a shari'a ana bin dalili dalili ake ga hadisi na abu abu talib baba ne ga aliyu to ga dan yana ba da labari akan mahaifin shi duk duniya kuma ba wanda ya fi manzan Allah da kuma Ali bin Abi Talib son wannan dattijan duk wani wanda zai zo daga baya ko ya kida ko waka ko ya kada ganga ko kare kada ko ya bege ko kare ya bege wallahi bai kai Aliyu son baban shi ba kuma bai kai manzan Allah son wannan dattijan ba amma bari ku ji abin da Annabi ya faɗa kan shi malam yace lamma tufi Abu Talib ataitu nabiyya Ali bin Abi Talib yace lamma tuwfiya Abu Talib wa ya faɗi wannan yau ba ma fa cewa yana matufiya abi ba yace lamma tuwfiya abu talib ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qultu inna ammaka ash-shaykh abdal qad mata faman yuwari ku ji larabcin inna ammaka ash-shaykh abdal me dal wala dalina in baka gane ba ko sai na ce wala rali yace inna na ash-shaykha ad-dalla qad mata faman ya yace yayin da Abu Talib ya rasu na je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce da shi wannan baffanka dattijan nan tsohon nan Abdul wanda yake batacce baya kan shari'a kenan lam yuslim bai musulunta ba yanzu ba yake faɗa ɗan shi shi ya faɗi wannan kalmar a shi akwai wata kwaskwarima ni da zan zo ne daga baya babu ilimi ba mai kwaskwarima ka faɗe shi yadda yake kawai kai ma riwaya ne haka aka faɗa ka faɗa ya ya rasu ya mutu faman yuwari ya Muhammadu waye zai binne shi sabon da nake so in isar anan gurin kar ku manta da abin da muke magana muna magana ne akan ko da mutum ba musulmi bane in kafiri ne ya mutu sai an me sai an binne shi kaga aliyu ya zo ya tambaya kuma ya gaya mana wannan mutumin ba akan shari'a yake ba amma yana tambaya wa zai binne shi ashe akwai damar idan mutum ya mutu abin ne shi ko da ba musulmi ne yanzu a nan gurin tambaye ku idan mutum musulmi ya ɗauki wani wadda ba musulmi ba ya tona kabari ya je ya binne shi ya saba Allah ya saba Allah ba ko kuma wataƙila makocinsa kafiri ne sai ya rasu sai je ya taimaka aka tona rami aka turbuɗe shi ba wai aka yi mai sallah tunda ba ya mai sallah ya je dai aka binne shi ya sa ƙasa aka binne shi dan ka binne wanda ba musulmi ba ka saba wa Allah ba tunda gashi an ce in dai mutum ya mutu din a binne shi wa zai binne shi manzo Allah ce idza fawari je ka binne shi a wata riwayar annabi ya ce izhab fawari abaka tafi ka je ka binne babanka an gane izhab fawari abaka tafi ka je ka binne babanka yanzu a nan gurin da Allah kaga ya abin ai ya fito fili kuma daɗin ilimi malam daɗin hadisi yana da daɗi kwarai da gaske ya faɗa ya ce babbanka dattijon nan tsohon nan wanda yake kan ɓata ya mutu wa zai binne shi manzo Allah ya ce tafi ka je ka binne shi thumma la tuhdis shay'an hatta ta'tiyani annabi ya ce karka yadda kai wani abu kalmar tuhdis taf'al karka yadda ka aikata wani abu har sai ka zo ka bani labari sai ka zo wuri na annabi ya hana shi wani abu ya je ya binne shi kawai fagala innahu mata mushrikan Aliyu bin Abi Talib ya ce ya Rasulullahi wannan mutum fa ya rasu yana mushriki ne wannan magana ta Aliyu hujja ce kararar take nuna cewa anna Abu Talibin mata kafiran mushrikan Abu Talib ya rasu yana kafiri kuma mushriki akwai hadisai da yawa da suke goyon bayan wannan ra'ayi na cewa ya mutu yana ba musulmi ba akwai riwayar Sa'id ibn Hazan wanda ta gabata mun karanta da ku ko ba ka bane ba yawwa kuma malamai sun yi sharhi akan wannan hafiz ibn hajar allah kara musu yadda yake cewa na ci karu da wani juzu'i na littafi da wasu hadisai wasu 'yan shi'a suka hada wasu hadisai masu yawa kula ya ce waƙaftu ala juz'in jama'ahu ba'du ahli rafdi aksara فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب na ci karo da wani littafi juz'i da aka haɗa wasu hadisai masu yawa masu rauni da suke nuna cewa wai abu ɗalib ya rasu yana musulmi ya ce wala yasbut min zalika shayi. babu abin da ya tabbata na hadisi akan Abu Talib musulmi ne duk wanda ya kawo maka wani hadisi cewa Abu Talib ya rasu yana musulmi wannan hadisi ba ingantacce bane karka waiwaice shi haka Hafiz Ibn Hajar ya faɗa wa billahi tawfiq yace kuma duk wanda yake son ƙarin bayani a koma cikin littafin nan na al-Isaba na Hafiz ya tattara waɗannan maganganu ya kawo su a ƙarƙashin tarjamar abi talib din a ƙarƙashin tarjamar abi talib manzo Allah ya ce idhab fawari tafi ka je ka turbude shi je ka binne shi kuma na so ku lura da wani guda malam kun lura cewa shi a riwayan nan manzon Allah bai yi wa Ali bin Abi Talib ta'aziyya ba wannan karatun fa jama'a babban karatu ne kula da shi saboda zai rage maka matsaloli da yawa yawwa kuma ana rikici a kansa da yawa yanzu kun ga anan da yana gaya masa bai ce ka Allah sarki Allah ji kansa Allah ya fi masa Allah masa kaza ba ya faɗa bai faɗa ba cewa ai kawai je ka binne shi kuma ko ta'aziyya bai yi masa ba saboda baban shi ya rasu yana ba musulmi bane ba malamai suka ce wannan dalili ne karara da yake nuna rashin shar'antuwar idan mutum ya mutu ba musulmi ba wato aje ai ta'ziya ai masa addu'a ba laifi zaka yi jajanta mutum ka ce sannu fa sannu sannu sannu ina fata ana fahimta yawwa wani ai ya zo zai na ku labari wani an dauka za a je ai ta'ziya ashe wanda za a je ai taziya wani kasurgumin kafiri ne mai fada da addini ba to amma tunda babba ne sai aka yi ta tafiya mota mota tunda yana da matsayi a je ai ta'ziya to kuma in an je sai a ce wai ai addu'a shine wani ya je aka ce to an hadu an hadu an zauna to sannu fa ana to sannun ku fa <laughs> aka ce to malam sai kai addu'a ce to jama'a sai ya haka ce jama'a a kudurta niyya eh a kudurta niyya jama'a kowa ya kudurta niyya kun gane a kudurta niyya Allah ƙara nauyin ƙasa kenan a kudar zai yanta to Allah ji kan musulmi ana amin Allah ji kan musulmi Allah ba da haƙuri ana amin Allah kiyaye mu amin <laughs> ba a zuwa a ce wanda ba musulmi ya mutu a ce wai Allah ji kansa Allah ramshe shi Allah ba shi rahama ya Allah zai ba shi rahama bayan ya mutu yana kafiri ina fata ana fahimta ba Allah ya hana annabi Ibrahim ma istighfari ga ga baban shi ba wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim haka Allah ya ce ya hana a nemo wa wanda ba musulmi ba gafara to wannan kaga dalili ne karara tunda kaga annabi bai ce masa gashi ya mai ta'aziyya ba ya mai addu'a ba to wannan shi ma dalili ne na nuna cewa ya mutu ba ba musulmi ba ya mutu ba musulmi ba haka riwaya ta faɗa bayan da zamu amma ya samu feba annabi ya bashi wani dan febo ya dan samu wani sauki ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙan masa Allah cewa a sauƙaƙa mai azaba to sai aka ɗauko shi daga can ƙasa sai aka yi sama da shi aka ce shi a wutar ma yana sama baya can ƙasa ƙasa amma da ɗan dama-dama amma duk da haka wutar da take cinsa ta ƙasa daga diddigen ƙafarsa tana ta farfasa ƙwaƙwalwarsa annabi ya ce shi ne fi kowa sauƙin azaba a duk duniya ba wanda Allah ya fi sauƙaƙa masa azaba irin wannan dattijan saboda wahala da ya akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah sallallahu alaihi sallama ya ce da shi ka tafi ka binne shi ya ce fawaraituhu thumma ataituhu naje na binne shi sai na dawo wajen Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala hab faktasil sai ce je ka kai wanka ku kula da wannan kalmar izhab faktasil din dan za mu zo mu fafata akan ta ita ma yawwa ka tafi ka je kai wanka shin haka din ake nufi ko akwai wani bayani za mu zo daga baya insha Allah yace summa la tuhdis shay'an hatta ta'tiyani daga wankan nan kar ka kara komai sai ka sake dawowa wajena kala faktasalt na je na wanka sun ma a taituhu na sake dawowa wajensa kala fada'ali bi da'awatin ma yasurruni annali bi biha umrun na'ami wa suduha annabi yayin min addu'a ta yanda annabi yake ba shi hakuri yake ta roƙan masa Allah kaji ina so ku lura fada'ali yace annabi yayi mun addu'a ba wai annabi yayi wa babana addu'a ba fahimci abin da kyau yace wallahi addu'a da ya mun sai da naga cewa wallahi gwanda wannan addu'ar akan a cika mun duniya gaba ɗaya da raƙuma jajaye saboda a wannan lokacin jan raƙumi babba ai shine arzikin gaba ɗaya to shine mai rawa ya ce wa kana aliyun idza ghasala al-mayyita idza ghasal mayyita iktasal aliyu dabi'arsa dabi'arsa dabi'arsa idan ya wanke mamaci yana zuwa yi wanka wannan hadisin imam ahmad ya da shi da ɗansa abdullahi a cikin zawaid al-musnad min tariqi abi abdurrahman sulami anhu qultu mala albani yace nace wannan isnadin sahihi ne akhrajahu abu dauda wan nasa'i wal baihaqi wa ahmad aidan من طريق أبي إسحاق سمعت ناجية ابن كعب يحدث عن علي به نحوه والزيادات لأحمد إلا الثانية yace wannan abu dawud ya faɗi shi nasa'i da bai haƙi da imam ahmad duk ta hanyar abi ishaq yace naji najiya ibnu ka'ab yana bada labari daga aliyu irin wannan hadisin ƙare-ƙaren da suke cikin imam ahmad ne a ban da ƙari na biyu wannan na imamun nasa'i ne wa isnadu sahihun aidan shi ma riwayar ingantacciya ne isnadi ingantacce rijalu kullum siqatun rijalu sahihain mazajen duk amintattu ne mazajen bukhari da muslim ne gaira najiya amma ban da wannan mutumin mai suna najiya najiya sunan namiji ne fa najiyata kaka je ka sa ka suna najiya najiyata kaman hamzata ne kamar talhatu kun ga akwai tawun amma maza ne najiya hamza ko talhatu ibnu ka'ab قال العجلي في الثقات كوفي تابعي ثقة إمام العجلي يا فدا أتكين واتو لتافنس الثقات yace wannan mutumin mutumin kufa ne tabi'i ne kuma amintacce shi najiya din hafizu yake faɗa cikin at-taqrib thiqa albani yana ta kawo mana maganganun malamai ne akan najiya din hafiz ya ce amintacce ne wa amma qaulun nawawi fil majmu'a amma abinda imamu nawawi ya faɗa cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab rawahu abu daud wa ghayruhu wa isnaduhu da'if to nawawi da yazo ya ce wannan hadisin abu dawuda a afon ya ce wannan hadisin inam abu dawuda ya ruwaito shi da waninsa amma isnadinsa mai rauni ne albani yace a a fa huwa mardudun magana imam nawawi din nan ba haka bane wala nadri wajhahu mu mu ga wani fuska da wani dalili za a ce hadisin mai rauni ne ta ina illa an yurida annahu min riwayati abi ishaq sai dai in nawawi yana so ya ce ta abi ishaq ne wa huwa as-sabi'i abi ishaq as-sabi'i fa innahu kana taghayyara lamma kabira abi ishaq as-sabi'i an samu a tarihi yayin da girma ya same shi ya dan samu canjawa fa in kana hada in haka ne to fal jawabu min wajhaini to in wannan ne sabi'i din ne to amsar da zamu bayar fuska biyu ne a nan gurin yan uwana malaman hadisi suna da tatabbu'i da bin diddigi cewar ana samun malaman da ko ana samun mutanen da idan suka dade a rayuwa girma yayi girma shekaru yayi yawa to suna dan canjawa suna dan hada magana haka saboda tsufa ko saboda wani yanayi na rayuwa wasu pressure ta rayuwa da stress na rayuwa yakan sa su canja su samu raunin hadda su kasa rike abubuwa kamar yadda kamata su rike yanzu akwai malamin da gobara aka yi masa labararin sa ta yi gobara ibnu lahi'a kenan sai samu matsala da ya zo yana ba da hadisi da ka tunda labararin sa ta kone ba inda zai je research ba inda zai je ya muraja'a ko ba haka bane to sai yake da hadisin sai ake dan samun yan kurakurai to daga nan sai aka ce riwayarsa da ya bayar bayan ya samu ikhtilati dinna bayan ya samu canji ta wannan riwayar da'ifiya ne dan ba a yadda a rinka danganta wa manzon Allah magana da ba a da garanti ana kuskure a cikin ta ba ba a wannan akwai malaman da alƙalanci suke alƙalanci yana da wahala kwarai da gaske dan mutum ya ɗebi shekaru yana yin alƙalanci bayan ya tsufa ya gaji sai ya samu tagayyuri wasu malaman suna cewa saboda nauyin hukunci da ta yanke wa mutane shi kansa sai ya girgiza wasu kuma su ce saboda tsabar wahalhalu fresha ta mutane wahalhalu matsalolin al'umma a kawo maka wani hukuncin da ba za ka iya bacci ba a zo wani mutum ya yanka wata tsayar da kafin ka warware ta ka ji jiki wata matsalar sai ka yi shekara kana bincike a kanta ba ka zo kanta ba ba wani irin alƙalai zamani yanzu kawai mutum da ya je ya yi legal ya yi wata makaranta kawai an dan masa lo shekara biyu ko shekara abin sai a zo a bashi ya zama alƙali ba ba irin wannan ba akwai hadari ba karamin hadari ba manzo Allah ya ce akwai alƙalin da wuta zai tafi wallahi wuta ce duk alƙalin da ya zo mutane hukunci ba da littafin Allah ba da san zuciya da ra'ayi to wallahi dan wuta ne wanda kuma yayi hukunci akan adalci da alƙur'ani da littafin Allah ba da son ra'ayinsa ba to zai samu gidan aljanna to ana samun alƙalai din su ma su dan samu canja saboda alƙalanci haka kawai ma ko mutum yana iya canjawa yanayin rayuwa kaga mutum ya gaji baya iya yin abin da daidai sai a ce wani fa ya gaji a sauƙaƙa masa kisa da yawa za ga wasu malamai in suka tsufa ma ba sa iya karantarwa saboda gajiyar rayuwa Allah ya ba mu kyakkyawan tsufa Malam Albani ya ce to idan wannan abin saka sabi'i din ne to akwai magana guda biyu annahu min riwayati Sufyan ats-Tsauri anhu to ai riwayar daga sufyan sauri ne daga gare shi kulura wato nan albani zai nuna mana gogewa ne akan ilimin hadisi yanzu in mun sallama mun amince cewa wannan riwayar da imamun nawawi ya ce abu dawud ya ruwaito ta kuma tana da rauni ko ba ka bane ya ce tana da rauni ya ce ni na yi mamakin ya za a ce tana da rauni amma ba mamaki ya ga wannan mutumin da aka ce ya samu canjawa a ƙarshen rayuwarsa abu ishaƙa sari'i ganin sa a cikin riwayar wata kila shi yasa ya ce hadisin yana da rauni to in haka ne in ma haka din ne to bari ku je yadda jawabin zai kasance bara a sallama ba hakan ma ai innahu min riwayati sufyan sauri anhu shi abi ishaq ai yana da almajirai daga cikin almajiransa akwai amintattu duwatsu waɗanda in sun yi riwaya daga gare shi to garanti ne almajirai ne masu ƙarfi sun sani in yayi kuskure Ya ce wa huwa min asbatin nasi fihi in dai ka ga riwayar Sufyan ibn Sa'id ne sauri daga Abi Ishaq to wannan ka kwantar da hankalinka ba matsala dan shi Abi Ishaq wato Sufyan ibn Sa'id sauri yana cikin mutanen da suka fi kowa amintuwa a gare shi wancan so babu matsala kenan abu na biyu annahu lam yatafarrad bihi shi kansa abu ishaq din tunda ana zargin ya canja ne ko to ai riwaya ba shi kadai ya ruwaito ta ba idan har ana zargin tunda ya samu canji ne a karshen rayuwarsa to shi kadai ne a cikin malaman hadisi suka ruwaito hadisin ba shi kadai bane idan har tasa akwai matsala to ba sai a duba ta wasu ba akwai wasu da suka ruwaito irin maganar tasa su kuma ba samu canjawa ba yaya za a rufe ido a ce hadisi za'ifi ne kawai yace bal ja'a min at awla kama saba min at ula ya zo kai ta hanya ta farko kamar yadda jawabi ya gabata kaga ba shi kadai ruwaito ba albani yace wa ka'anna an-nawawi rahimahullah lam yaqif alaiha aw lam yastahdirha hina takallama al hadith ka Allahu akbar ku duba malam girmama malamai da adalci irin na malamai albani da yazo bayan ya kwakwance fa abin da ya faɗa malam ka duba daraja irin imamu nawawi ya fa gabace shi nesa ba kusa ba domin matsayi irin ta imamu nawawi ku fahimci wannan fa sako ne nake so in isar duba kima duba daraja duba matsayi irin na imamu nawawi amma wai idan ya faɗi magana sai an auna ta an duba in gaskiya ce a goyi bayanta idan ba gaskiya bane kuma a gyara ta a gaya wa mutane gaskiya ba tare da zagi ba ba tare da cin mutunci ba kuna makamanci wannan ku duba adalci na ilimi bayan albani ya kawo gaskiya sai ce to wataƙila imamun nawawi bai ci karo da wannan riwayar da wasu suka ruwaito ba abi isa din ba ko kuma Allah sarki lokacin da zai hukunci akan hadisin bai iya tunowa ba Allahu akbar wala'allahu tamada fi tad'ifi ala al barin da nema masa wani uzurin wataƙila ya dogara ne akan imam al-baihaqi wajen raunana hadisin don shi ma ya raunana hadisin faqad qala al-hafiz fi at بعد أن أزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق يسي للي حافظ يا فدا تشكيل تفا تلخيص الحبير بايا روي توشي ويادن أن تاشق إمام أحمد da Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Abi Shayba da Abu Ya'la da Bazzar da Imam Al-Baihaqi ta hanyar Abi Ishaq sai ce wa madaru kalamil Baihaqi ala annahu da'if gaba ɗaya kewayen zancen imamul bai baihaqi Allah ya jikan imamul bai shi ma ya tafi akan wannan hadisin yana da rauni wala ya tabayyan wajhu fi shi amma har yanzu ba mu gane fuskar yaya aka yi bai haƙi ce wannan hadisin mai rauni bane ba saboda malam magana maza Allah fa dole a bi ta a hankali ba a gaggawa a ce tana da rauni alhali ba a bi diddigi ba kamar yadda kuma ba a gaggawa a zo a dauke ta yada mutane bata inganta ba wa qad qala ar-rafi'i imam ar-rafi'i ya ce innahu hadithun sabitun mashhur yace wannan hadisi fa tabbatacce ne mashhuri ne sananne ne qala zalika fi amalihi ya faɗa a cikin littafinsa amali wa azahu fil fathi kamar yadda ya kuma ya ainihin wato danganto shi da koro shi a cikin al libnu libn khuzaima aidan wa ibn al-jarud imam al-albani ya gama jawabi akan wannan hadisi sai kuma ya tashi ya kawo fa'ida wanda wani sati insha Allah za mu tashi akan wannan fa'ida din abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya rangwanta mana isa sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh